wasalatu wasalamu ala rasulillah wa a alihi wa sabihi wa manita da bi hadisi wa stamsaka bi sunnatihi ila yau fi amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim lazmul warakatu hmm. mane ce wa amma takrar amma wato maimaitawa kama qala al-muallif kamar yadda mawallafi ya faɗa ne in al'amura la yaftadi takrar cewa lalle umarni baya hukunta takrar an gane ai umarni baya hukunta takrar idan na cewa mutum ikra wato karanta sai ya karanta to wannan baya hukunta kullum kullum kuma ya ta karantawa din idan ina so ya ta maimaitawa sai na ce masa karrir an gane amma kawai idan na ce kara wannan baya hukunta ya yi ta karantawa kullum kullum karantawa guda ɗaya ya wadata. na'am na'am ce idan lam da ma yaksadi takrar idan abin da ke hukunta takrar bai zo ba a gani wato idan an yi umarni umarni yana hukunta marra wahida ne sai dai idan abin da ke hukunta takrar din ya zo na'am yace ne idan amara shari'a an wato abin da yake nufi idan mai shari'a ya yi umarni mu aikata kaza wa fa'alna marra sai muka aikata su daya bai azanna to wuya ya kubuta an gane ku in mun aikata su daya wuya ya kubuta illa idza wajada ma yaqtadi takrar sai dai idan ya samu abin da ke hukunta takrar din sai ya aiki da shi misali an yakuna al ma'amur muwakkatan bi waqti misali ya zamanto abin da aka yi umarni da shi an iyakance shi da lokaci ka salatu zuhur masalan kamar sallar azhar ga misali muwaqqatan da nabi zawal shams ita an mata tauqiti an mata lokaci da gushewar rana idan kullama wato ma'ana da zawali na rana rana yayin zawali fa kullama zalat shams sallaina duk sanda rana yayin zawali za mu yi sallah kaga wannan kenan abin zai ta maimaituwa kullum idan rana yayin zawali za mu yi sallah kullum idan rana yayin zawali za mu yi sallah na ita misalin misal azzaka misalin wannan ma zakka na muqayyadatun bi hululil hawl shi ma zakka an ayyade shi bi me bi hululil hawl da kewayewar shekara ko zakka an ayyade shi da kewayewar shekara da zaran shekara ya kewayo za a bada zakka wa kullama hala al-hawl wajabat az-zakka wato duk sanda shekara ya kewayo zakka ya wajaba wa idza adda az-zakka awwal sana idan ya bada zakka a farkon shekara la yaqul bari'at zimmati wa bari bari'at nam zimmati ba zai ce ainihin wuya na ya kubuta ba a kan rubu in ya bada zakka farkon shekara ba zai ce wuya na ya kubuta ba ana daitu zakka samani yace ainihi na bada zakkan dukiya na shikenan ba zan ƙara bada zakka ba لأن الزكاة مخيرة بوقت domin ita zakka wato domin shi zakka an ƙayyade shi da lokaci hatta idza kana la yatasarrafu fihi ma fi malihi har sai ya kasance baya tasarrufi ga dukiyarsa wala ah, yan wala yan malu har sai ya kasance dukiya baya karuwa idan dukiya zan baya karuwa wa huwa zakaru kuma duki shi dukiya dukiya na zakka ne ah, fa innahu yajibu alayhi an yuzakki ay yuzakkiya kullu sana to lalle yana wajaba a gare shi yin zakka kowace shekara wato abin nufi ko da baya tasarrufi da dukiyar ya aje dukiyar a waje daya an gane ko to wato ma'ana baya biye kuɗin in dai kuɗin ya kai matsayin zakka to insha Allah zai yi zakka duk shekara mutum yana da miliyan goma sai ya ajiye shi kawai a account duk shekara sai ya da zakka duk shekara sai ya da zakka har sai kuɗin ya kare ya kai matakin da bai kai matsayin zakka ba a lokacin ne zai shi an gane ko. na'am na ita falmanu lazi haddahu al-insanu li shara'i bait aw lin nikah wato dukiya wanda mutum ya tanada domin sayan gida ko domin aure wa huwa la yazid alhali dukiyan baya karuwa wala yatajarra fi wala kuma wala yatajiru fi kuma ya zama to baya kasuwanci dukiyan baya karuwa ko baya kasuwanci a cikin sa na to zakka na wajaba a gare shi na kullu sana duk shekara sai ya bada zakka li anna zakata kujidat bi an bi anna tamam al hawl mujib la domin zakka an kayyade shi cewa lallai cikar shekara cewa cikar shekara shi ne abin da ke wajabtar da zakka din ألف يا إمام السلوك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحمل الحديث وتوقع الحديث أو جمع لمشين تحمل الحديث نعم يتشي ومن بكوف أو سبع قد حمل أو فسكه ثم روى إذ كمل ومن أرحمله duk wanda ya dauki hadisi a wajen malamai bi kufrin a lokacin yana kafirci ausiban ko kuma lokacin kuruciya lokacin misali karamin yaro ne ya dauki hadisi a wajen malamai ausiki ne ko lokacin da ya dauki hadisi a wajen malamai fasiki ne na'am rawa iskamala sannan daga baya sai ya ruwaito hadisin lokacin da ya kammala in karamin yaro ne ya girma in fasiki ne ya zama mutumin kirki idan kafiri ne ya musulunta daga baya sai zo yana so ya ruwaito wannan hadisan ya isar da sako ga mutane to yaya ya halatta ko bai halatta ba na wale ya ce ya kabalu jamhur wal mustahiru nasin da alhamdulillah bal al mutabar mutabar wato jumhur na malamai suna karban irin wannan hadisi ya karban hadisin yana kafiri amma ya isar da shi lokacin da ya musulunta ya karba hadisi yana karamin yaro ya isar da shi lokacin da ya girma ya karba hadisi yana fasiki ya isar da shi lokacin da ya zama mutumin kirki za mu ɗauki hadisin abu sufiyan radiyallahu an lokacin da ya tafi ya kai ya je kasuwanci a sham kaga lokacin da ya je kasuwanci a sham lokacin bai musulunta ba wato sarkin sham sarkin ainihin wato irakal sarkin rum ya kira shi ya mishi interview dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina so in ma tambaya game da wannan mutumin ka gaya mun gaskiya ya mishi tambayoyi Abu Sufyan na bada amsa tambayoyi yana bada amsa an gane har ma daga baya shi wannan sarki ya so ya musulunta ko kaga wannan hadisi na Hirakal Azim Rum ai amma Abu Sufyan interview kafin ya musulunta kuma da ya musulunta sai ya isar da sakon kuma ga hadisin nan muna karanta shi a cikin bukhari da muslim ko to ire-iren wayannan hadisai suna da yawa akwai hadisin wani karamin yaro da yake cewa a ƙarfin majjatar majaha rasulullah ibiri kaza wato na gano wani tofi wanda manzon Allah ya yi a rijiya kaza a gane hadisin mahmud bin rabi wato shi wanda imamul bukhari ya ruwaito wannan hadisin mahmud bin rabi wanda bukhari ya ruwaito yaron yana shekara biyar a gaban shi annabi ya yi tofi a wani rijiya rijiyar nan ya fitar da ruwa kun kuma yaron nan ya ba da labari daga baya bayan ya girma amma ya ɗauki hadisin ne yana ƙarami bai isar da hadisin ba sai bayan ya girma an gane to shi ne malamai ke tattaunawa shi ƙaramin yaro da kafiri da fasiki za su iya ɗaukan hadisi in so daga baya idan al'amari ya koma daidai su isa da hadisin wani shekara ne ya dace yaro ya fara karban hadisi a wajen malamai shi akwai wani kaidi ga shekarun ko babu mun gane wannan ko to shi aka ce ya kabalu hul jumhur jumhur na karban wannan wal mustahiru abin da ya shahara wajen malamai la sunna lil babu shekaru ga daukar ilimin hadisi abin da ya shahara wajen malamai babu shekara a ce wai shekara kaza ne in yaro ya kai ya kai matakin da zai karbi ilimi ala bal al-mutabaru na'am tamyizuhu an yafhama al-khitaba al-dabadu wa raddahu al-jawaba al-mutabar abun lura kawai shine tamyizu ya zama yaro yayi wayo yana iya gane bambanci tsakanin hannun dama da hannun hagu an gane yana iya dan kirga kuɗi yana iya gane bambanci tsakanin ainihin ƙarya da gaskiya wani lokaci an gane wannan abin da na faɗa gaskiya ne wannan abin da na faɗa ƙarya ne dan an tambayi wani daga cikin malamanmu wato akwai a magana da aka tambayi Musa bin Harun al an tambaye shi mata yasma'u usabi alhadis a yaushe ne ya kamata karamin yaro ya saurari ilimin hadisi ana ce idza farraqa bainal bakara wal Himal. idan yana iya bambanta tsakanin saluwa da da jaki in zai iya bambanta ya ce wannan saluwa ce wannan kuma jaki ne a lokacin nan ya zan mumayyiz tunda ya zan mumayyiz zai iya karɓar ilimin hadisi a wajen wa a wajen malamai an gane wannan ko shi kuma an tambi Ahmad bin Hanbal akan wannan sai ke cewa idza aqala wa dabada idan yayi hankali kuma yana iya haddace abu to a lokacin ne yake halarta ya fara karɓar ilimin hadisi an gane wani ko amma an samu wanda daga cikin malamai an tambaye shi sai ce idan yaro ya kai shekara goma sha biyar shi ne ya kamata ya fara karɓar ilimin hadisi to amma wannan malamai sun mai raddi sosai sai to wannan wanda ya wannan magana suka ce tur da wannan magana in ya faɗa haka to me zai ce game da irin su sufiyan A sauri da irin su Waki da wasu su da suka fara karɓar hadisi suna ƙanana sosai A gane a yake wannan ra'ayi nashi ra'ayi ne mai rauni ko da shekara biyar ne kawo wancan hadisi da muka kawo ɗin nago ko da shekara biyar ne yaro ya fara ainihin wato ya zama tomu bayyin kamar hadisin mahmud bin rabi'in nan aqaltu majjatan majaha rasulullah fi ibni kaza to wannan in dai yaro yi wayo yana shekara biyar wasu sun ce ko shekara hudu ne domin yara sun bambanta wajen wayo da hankali ku gane yayi saboda haka almutabar kawai tamyizu abin lura shi ne yaro ya zama yayi wayo a ya hamala ba ya zama yana fahimtar sako in ana ba shi sako yana gane abin da ake nufi na'am fa isabatu warantuhu jawaba wato malamai wato kuma ya zama to wato kazzabatu wato ya zama yana fahimtar magana malamai sun tsara wannan kuma sannan yana iya mai da jawabi a gane wato yana iya mai da jawabi kuma in an tambaye shi zai iya bada amsa na'am na yi ce wa ma rawu an ahmad bin ham bin hanbali eh wa najli haruna ala za wato wa ma rawu an ahmad abinda aka abinda malamai suka rawaito daga ahmad bin hanbal hmm. wa najli harun da kuma ibn harun wato dan harun nazir ala haza ka saukar da shi akan wannan cewa idan yaro yana fahimtar magana yana iya ba da amsa zai iya haddace abu kuma sannan an tambaye shi iya ba da amsa to ya halatta ya karɓi hadisi a wajen malamai amma isar da hadisin ne sai ya balaga karɓar hadisin ya halatta amma ba za mu saurare shi in mana da hadisin ba sai idan ya yi mai ya balaga kamar malamai sun yi maganan ƙaramin yaro na iya karɓar shaida wani abu ya faru ya tsaya ya haddace abin an gani in ya girma ya bada shaida din kafiri yana iya zuwa abu ya faru a gaban shi ya saurari wannan abu amma ba za mu saurari shaidarsa ba sai idan kafirin ya musulunta in ya musulunta sai ya bamu labarin abin da ya faru ko mu yarda to wannan shine ma'ana nazil ala hadha ka saukar da shi akan wannan na'am da ya ce wa galiban yahsulu in khamsun ah, fahaddahu al-jildu biha thumma istaqara wato galibi wannan tamyizin yana tabbata wato in ya kai shekara shekara biyar in shekara biyar ya wuce gare shi a gani? in shekara biyar ya wuce gare shi shikenan yana zama mumayyiz fahaddahu al-jildu sai mafi yawan malamai suka iyakance shekara biyar shi ne shekara ta tamyiz sannan sai abin ya tabbata akan haka cewa shekara biyar na ya ce wa katbuhu wa dabtuhu haisu sta'at hmm. wa in yuqaddimu qalbahu ah, fikr asad wato rubutawa shi ga hadisi da kuma haddacewa shi ga hadisi in ya cancanta din in ya kai mataki na mumayyaz wannan yayi yayi kyau haisu adda, a ah, haisu ta'ahala lokacin da ya zama yayi qualify ya cancanta hmm. an gane ku amma da zai gabatar da fiqhu kafin rubutun hadisi da haddace shi a san shi ya fi dacewa ya gabatar da ilimin fiqh ya san addinin shi kafin ainihin wato rubutun hadisi da kuma haddan shi da shi ya fi cancanta an gane wannan ko eh da tahammulul hadith daukar ilimin hadisi a wajen malamai na'am yace wa man hamala bi kufrin aw siban wanda ya karbi ilimin hadisi a wajen malamai lokacin yana kafirci aw ba. ko ƙuruciya hmm. kuma lokacin yana fasikanci sun marawa hmm. sannan sai ya ruwaito hadisin ya isar da wannan saƙo in samura lokacin da ya zama kammalalle ya zama musulmi karamin yaro ya zama babba fasiki ya zama to salihi sai ya isar da wannan saƙo din na wajen jimhur wato jimhur na malamai suna amsan hadisin wal abin da ya shahara wajen malamai babu shekara ka ɗaukar ilimin hadisi babu shekara kawai abin lura kawai tamyizu shi ne zan mumayyiz mai ma na mumayyiz ya fahimci magana ko malamai sun tsara cewa har ya iya mayar da jawabi a gane yana fahimtar magana sannan kuma ya iya mayar da jawabi in an tambaye shi na'am ma an bin abinda malamai suka ruwaito daga Ahmad bin Hanbal da kuma dan Harun ibn Harun ka saukar da shi akan wannan cewa haka yake nufi shi ma wa ghaliban yahsul in khamsu dabar wato galibi wannan yana faruwa in shekara biyar ya wuce da zaran yaro ya kai shekara biyar masha Allah shekara biyar ya wuce gare shi zai iya ɗaukar ilimin hadisi a wajen malamai amma isar da shi sai ya girma sai mafi yawan malamai suka iyakance shi da shekara biyar sannan sai al'amarin ya tabbata mm-hmm. amma duk da haka malamai sun ce ko ya kai shekara biyar in bai yi yau ba mm-hmm. baya iya bambanta tsakanin sanuwa da zaki wannan har yanzu ko shekara nawa ya kai ba za a saurare shi ba Da rubuta wa da rubutawan shi ga hadisi da kuma haddacewan shi wurin lokacin da ya zama qualified lokacin da ya zama ya cancanta wa in yuqaddimu ah, wa in yuqaddimu kalbahu qabla hun fike afat saka rubuta waje ga hadisi da haddacewan shi kawai duk sanda ya cancanta ne kawai a gani sannan in ya gabatar da fikihu ya fara koyon fikihu ya san ibadan shi kafin ya fara rubutun hadisi shi ya fi hmm. nan da kafiri da ƙaramin yau da fasiki in shaɗin asin hadisin shi ne sai wannan sai ya duka sai sun inganta wannan kuma sai ya girma eh. to kafin jimu da asin hadisin sai an tabbatar da cika ne ko ko a asin ya kai a cika mana hmm. a dole da shi ya zama cika ina kafiri na mutum ina mutum banza ko da ya zama musulunta amma har yanzu fasiki ne ba za a amsa ba a gani hmm. dan bidiya shi ma sai bidiya sa ai mun bayani dan bidiya wancan lokacin cewa za ku iya tuna mai muka ce kan dan bidiya cewa ya danganci irin bidiya din akwai kan mukaffira akwai mufassika to ita kan mukaffira ba a karban hadisin shi shi mu kan mufassika wato za mu duba idan da'iya ne ila bid'a shi ko gairu da'iya idan mai kira ne zuwa ga bid'a shi ba za mu amsa ba idan ba mai kira ba ne zuwa ga bid'a shi za a amsa eh na'am zuwa ka ga ɗan ƙarami ne a yi a daga baya ne a yi sai da ya girma yake ba mu labari eh, duk abin da khalaki mai muna wanda ya zo ya ta bin alwara tare da annabi ya sallar da tare da shi ba ya kwana kuma a gidan eh nuz hasanun na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ana cewa misalul marfu'u min alqawl hukman la tasrihan misalul marfu'i min alqawl hukuman la tasrihan ga hukunci ba wai tasrihan ba ba barbaro ba hmm. ma yaqulu sahabi alladhi lam ya'khudh 'an al-isra'iliyat abinda sahabi yake faɗa wanda bai karba daga isra'iliya da wato baya karban hadisi daga isra'iliyat akwai sahabbai wanda suna karba daga isra'iliya akwai wanda ba sa karba daga cikin masu karba akwai akwai ainihin ibn abbas yana amsa akwai ainihin su abdullahi bin umar abdullahi bin bin zubair da sauransu suna karɓa a wajen bani isra'il saboda annabi sallallahu ya ce haddisu anni ko ballighu anni walau aya wa haddisu an bani isra'il wala haraj cewa ku isar da sako game da ni ko aya guda kuka sani sannan kuma ku karɓo hadisi daga bani isra'il babu laifi ku gane wannan ko to amma fa mun ka zaba alayya muta amidan fa ba bawa maqadu minan nar duk wanda ya mun karya da gangan ya zauni mazaunin shi a wuta to ƙarƙashin wannan hadisin ne ya sanya wasu daga cikin sahabbai daga salaf suna karɓo hadisi daga bani isra'il ana kiran hadisai irin wannan isra'iliyat isra'iliyat shine hadisin da aka karɓo daga bani isra'il kun gane wannan ko wato ma'ana daga bani isra'il ba wai magana annabi ba magana na littafan da suka gabata magana kan attaura da injila da zabura ana karɓowa daga bani isra'ila to kuma kamar yadda kowa ya sani a taura da injila da zabura wasu abubuwa da yawa sun faru gare su ko an samu wato an yi da tabdili akwai abubuwan da suke daidai kamar yadda aka saukar da su akwai abubuwan da yake an yi taharifi an karkatar da su akwai abubuwan da an ƙara an rage saboda haka abin da yake da alaƙa da isra'iliyat idan sun baka hadisinsu wato annabi ya ce Falatu su saddiquhum wala kada ku gaskata su kada ku karyata su shi wannan abin da ake sauraro na labarin su kawai mutum zai saurara ne kawai ba wai lalle bane ya zama gaskiya ko ba lalle bane ya zama ƙarya kun gane wannan haka idan an karɓo hadisi daga gare su sai a auna da shari'a mu in yayi daidai da shari'a mu shikenan in ya saba ma shari'a mu a wurgar to idan an san cewa sahabi yana karɓo hadisi daga bani Isra'il to ya za a yi nan ne in an san cewa sahabi yana karɓo daga bani Isra'il in ya karɓo hadisi ya za mu yi aiki da shi za mu yi tawakkufi nan ne da ke ah, allazi lam ya'khudh an isra'iliya shine sahabi wanda baya karba daga bani isra'il sai ce mala majala lijtihadi fi sai ya ruwaito shi sahabun sai ya ruwaito abin da babu wani fage ga ijtihadi a cikin sa hmm. ya ruwaito abin da ba zai yiwu a yi ijtihadi ba wala ta'alluqa law wala lahu ta'alluq bi bayan bi bayan lugha kuma abin da ba shi da alaka da bayanin luka, ya ruwaito ko bai da alaka da sharhi na garib ba wai yana sharhi na garibul hadith bane na'am kal ikhbari an umur al madiya yau kamar a ce sahabi ya ruwaito abinda yake ba mu labarin al'amuran da suka wuce sahabi wanda baya karba daga ahlul kitab a fahimci wannan baya karba daga ahlul kitab sai ya ruwaito hadisi ya ruwaito magana wanda yake da alaka da al'amura na gaibi a nan wajen kaga ba za mu ce watakila ya ya ji wannan magana daga ahlul kitab bane to tun da dai al'amari ne na gaibi sai ya ruwaito bai jingina zuwa ga annabi ba kawai sai ya nuna kamar shi ya faɗa kamar ya bamu labarin ainihin dawowa annabi isa ko ya bamu labarin abin da yake faruwa a cikin kabari ko ya bamu labarin abin da zai faru nan gaba kafin tashin kiyama amma bai ce mana annabi da ya faɗa ba a ina ya samu Eh? baya karba daga Isra'iliya yau an tabbatar da baya karba daga bani Isra'il sai ya faɗa abin da yake la majala lil ra'ayi wala ijtihad fi abin da babu fage na kawo ra'ayi ba fage na ijtihadi ba zai yi a wajen ba a zuwa kawo ra'ayi sannan ba a ba da dama a yi ijtihadi a kan shi ba shi ne kawo kamar al'amarin gaibi al'amarin gaibi wato ya gaya mana cewa aljanna girman ta kaza ya aka yi sa aljanna girman ta kaza ko ya gaya mana labarin matan aljanna da siffofinsu ya aka yi sani tunda baya karɓowa daga ahlul kitab sannan kuma wato kai tsaye kuma bai ce mana annabi ya faɗa ba to irin wannan ana kiran shi marfa'ul hukuman hadisin yana da hukumin raf'i lallai tunda bai yiwuwa a yi ishtihadi ko bai da alaka da ainihin wato abin da za kawo ra'ayi to lallai daga wajen annabi da yaji a gani irin wannan hadisi ana cewa lahu hukum raf'i yana da hukunci na raf'u me yasa saboda la majala li ra'ayi wala ijtihad fi ba fage na kawo ra'ayi ko na ijtihadi a gare shi shi ne kawo misali ka um, yace ka kalmin bada'il khalq kamar kal ikbar an an al-umur al-madiya kamar ya bamu labarin al'amuran da suka wuce kamar abin da suka wuce kamar me kamar farkon halitta ah. ya aka yi san magana kan farkon halitta yaya hmm. eh? aka yi san cewa farkon halitta kaza da kaza da kaza da kaza hmm. lokacin da aka yi halitta yana nan ne hmm. kaga baya nan to shin yana sauraron hadisi daga bani isra'il baya sauraro to tunda shi kwarkwata bai karɓar hadisi daga bani isra'il to kaga a nan wajen za mu ɗauka cewa wannan hadisi yana da hukuncin marfu'i wajen annabi ne ji eh na'am yace wa akhbarul anbiya alaihim assalam kuma yazo yana ta mu labarin annabawa yaya aka yi samu labarin annabawa zai yi yiwuwa kila ya karanta littafin ahlul kitab to wannan baya karantawa to tunda baya karantawa kuma bai yiwuwa mutum ya kirkiro to tunda bai yiwuwa mutum ya kirkiro ayi ina ya ji kenan ya ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am awil atiya kal mala'ika kuma labarin al'amura masu zuwa nan gaba abubuwan za su faru nan gaba kaman kamar ainihin yaƙoƙi kalmalani irin yaƙoƙi da fitintunu da kuma halayen tashin kiyama za su faru وكذا الإخبار عما يحصل بفعله الثواب labari dangane da abin da lada zai iya faruwa da aikata shi bayar da labari dangane da abin da lada zai iya faruwa da mai aikata idan ka aikata kaza akwai lada ka san yin kaza da lada yin kaza da zunubi yana buƙatar nafsi ko to sai wanda ce kai kaza akwai lada musamman ma ya faɗi irin ladan ce za ka samu lada goma ko za ka samu lada ashirin to ya ware ɗin nan lada goma lada ashirin ya aka yi sani kunare tunda ya zama to lada ne keɓantacce hmm. ko kuma azaba keɓantacce duk mutumin da ya hana zakka gobe kiyama za a mai azaba da macizai a ina ka samu cewa za a mai azaba da macizai kaga idan sahabi ya faɗi wannan kuma sahabin nan baya karɓowa daga ahli kitab ya faɗi irin wannan al'amari to mun san abu ne wanda daga wajen manzo Allah ne ya saboda sahabbai kulluhum udulul kitab eh na'am yace ah, au ikarun au ikarun nafsu shine ko azaba ke bantacce na'am an yi karatu salam za mu ɗauka cewa za mu ɗauka cewa daga wajen ne in yana amsa za mu ɗauka daga wajen bani isra'il ne ya karɓo a gani kuma irin wayannan idan ba wajen ya karɓo zai mana bayani in ya karɓo daga wajen kai zai mana bayani cewa za in bai mana bayani ba to zai samu cikin shakka kila a wajen ne ya ji eh نعم التفسير التفسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace falamma hadar a lokacin da ya halarci na harada alaihi abubakar fikratan jam'ul qur'an sai abubakar ya bujiro mai da fikira tunani na ainihin tara alqur'ani waftara alaihi an yatawalla tanfira sai ya nema a gare shi ya jibinci zartar da ita cewa lallai ya zartar da ita Na fatarar da zai fi zalik a lokacin nan sai zai bin sabi sai yayi kokonto akan wato tara qur'ani yana ganin anya kuwa ya halatta tara qur'ani kuwa Na yace fa nafasha ababak umar wato sai yayi munakasha ya tattauna da Abubakar da Umar a cikin game da wannan fikira din na fa ma zala bihi Abubakar hatta iktana bi hawabiha wato Abubakar bai gushe da shi ba har sai da ya gamsu da dacewarta Abubakar bai gushe da shi ba har sai da ya gamsu da cewa abin ya dace wa wujubu tanfiziha da kuma wajabcin zartar da ita wa shar'a fi dhalik sai ya fara yin haka ne sai ya zo kawai sai ya shiga cikin haka ya fara ainihin tara alqur'ani waje daya shi zaid bin sabit radiyallahu anhu wa kana yatatabba alqur'an wa yasma'uhu ya kasance yana bibiyan alqur'ani Thank you. wato ya kasance yana bibiyan qur'ani daga ainihin kaban dabino da kuma duwatsu irin dutsen nan mai fadi daga kaban dabino yana tara qur'ani daga ainihin kaba da kuma ainihin wato duwatsu irin masu fadi din nan masu tsantsi wasu durin rijal da kuma ainihin kiraza na mazaje wato yana tambayan mazaje wanda suka haddace a ƙirjinsu. a gane kenan ya haɗa abubuwa guda biyu na farko abin da aka rubuta zai ce kowa ya kawo rubutun shi na qur'ani sannan na biyu waɗanda suka haddace da ƙwaƙwalwansu su ba su zo su karanta mana sai a haɗa ainihin da karatun da rubutun na'am yace wa yataharra an yakuna jam'uhu mimma kasaba bayna yadayhi rasulullahi kuma yana kirdadan ya zamanto wannan jam'i abinda aka rubuta ne gaban manzo sallallahu alaihi wasallam a gari idan ya duba rubutunka sai ya auna rubutun ka yayi daidai da abin da aka rubuta gaban manzo Allah na'am an gane ko tahriyan daqiqa wato lura wato mai zurfi sosai hatta tamma jama'a har ya zamanto ya cika ainihin tara shi ke so a cikin fallon takarda a cikin littafi وإنما كان زيد يتبع المكتوب في هذه الأشياء wato ya kasance zaidu yana bibiyan abin da aka rubuta cikin wayannan abubuwa ne ma hafazat Qur'an tare da mahaddata Qur'ani da shi da sauran mahadata qur'ani ya tara na'am kull kulluhu mubalagha fi wato yayi haka ne duka gaba daya saboda kaiwa makura wajen hadda kaiwa makura wajen hadda wa ziyada bil ihtiyar da kuma wato ƙari daɗi a wajen kula a wajen kula a wajen takatsantsan kada ya zamanto wato an zo an yi kuskure hatta takuna al-kitabatu mu'azzara lil har ya zama to rubutu ya karfafa ainihin hadda an gane ko ya zama to rubutun ya karfafa hadda kada a samu matsala na'am dai dai to Allah shi taimake mu wa alaikum salam hayyar zama tun rubutu yana karfafa hadda iya eh, eh, rubutu na karfafa shi sai ne ma a gani shi ɗalaba minhu an yamta Thank you. بارك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت